الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد أتيق من كراتم نلتهم البداية في علوم القرآن نا مالم سامي ابن إبراهيم ابن بالي ɗaya daga cikin malam masar za mu tashi a shafi na 39 ko a ƙarƙashin ababu tsirrabi bayani na hudu da ke cewa annasku nau'ani shafa hukunci da wani hukunci iri biyu ne naskun ilabada akwai hukuncin da akan share shi a kuma dangana zuwa ga wani madadinsa an tashi wani hukunci an zo da sabo to wani shi ake cewa nasfun ila misali farkon da aka shar'anta yaƙi tsakanin al'ummar musulmi da arna ana maganar in aka samu mutum ɗaya jajirtacce zai iya ja da mutum goma ce haka arin yake ba gudu ba ja da baya Ta sai aka fuskanci rauni ya shiga al'umma sai aka ce to inda aka samu mutum ɗaya zai ja da mutum biyu kaga an zambi wajen takwas to sai zamanto hukuncin farko an tashe shi da na bayansa wanda ya biyo baya an sauya maka wancan hukuncin da wani an share maka wancan da wani to shi ake cewa naskun ila badal akwai kuma naskun ila gairi badal a share abu ba a baka sa kaza da aka dora maka yanzu an dauke ba a kuma ce ga wani abin da za ka yi madadinsa ba to shine naskun ila gairi badal a share hukunci ba tare da an baka wani daban ba mala yace dul khamis bayani na biyar yushtaratu lin nasxi shartan idan za a share hukunci da wani hukuncin to ana sharɗansa sharaɗai guda biyu sai sun tabbata sun cika ake iya share hukunci da wani hukuncin na ɗaya ita adamu imkanin jam ya zama an kasa iya haɗa wani hukunci da wani su tafi tare in aka kasa haɗa hukunci wani da wani su tafi tare to an sami sharaɗi na ɗaya daga cikin sharaɗan da za a iya share hukunci mana za a iya share wani da wani batun yiwuwar ka iya haɗa wani hukunci da wani misali hadisin da ke cewa kada ya azumi ranar asabar da kuma wasu hadisan da suke nuna za a iya azumin asabar in an gabace shi da wani azumin kamar an yi juma'a aka yi asaba ko kuma in aka biyo bayansa da wani azumi kamar an yi asabar aka kuma yi lahadi ba a keɓe asabar ɗin ba akwai hadisin da ya zo da haka haka kuma akwai hadisin da ya nuna ana son yin irin azumin annabi dawud yau a yi gobe a sha yau a yi gobe a sha in ku kana yin haka wata za ka yi a asabar ko haka kuma akwai hadisan da suka hadisin da ya zo cewar ana son bawa yi azumin ranakun hasken wata to azumin ranakun hasken wata shi wata lokaci za ka tara a hasken da yake asabar za ta iya ratsuwa kaga wasu hadisan suna ta nuna da yiwuwar da za a iya yin azumin ranar asabar ga wani can kuma yana cewa kada ka yi azumi ranar asabar to ya za a yi waɗannan hadisan da suke za a yin asabar su ne za su share wanda ba za a yi ba a ranar asabar wanda yake cewa ba za a yi ba ranar asabar ko kuma mai cewa ba za a yi ba ne zai share waɗannan hadisan an fahimci ne to malamai su suke cewa a ai da yi wadda za a iya haɗa su duk su aiki kamar yaya suka ce eh idan aka keɓe asabar ita kaɗai da azumi aka nufe ta aka azumce ta wancan hadisin shi yake hana sauran hadisan da suke nuna za a iya azumi a ranar asabar suna nuna ba a nufe ta ita an keɓe ta da yi ba so da haka kowanne daga cikin hadisan da inda yake fuskanta so da haka ba buƙatar sai an ce waɗannan sun share wancan ko wannan ya share waɗancan an fahimta to idan da yau da za ka iya haɗa dalilai su yi aiki to ba a tsallakawa zuwa ga a ce wani ya share wani ko wani ya soke wani to shine yake cewa idan aka kasa irin wannan ga dalili ya zo ga dalili ya zo an yi kikaka ba zai yi ba kai aiki da wannan baka tashi wannan ba ko ba zai yi kai aiki da wannan baka tashi wannan ba dole sai ɗayansu ya tashi ɗaya aiki zai yi to a sannan ake maganar annasu share wani hukunci da wani an fahimta to shi ne yake cewa idan aka gagara hada dalilai su tafi bai daya to sannan ne ake tunanin cewa za a yi nasko wani hukuncin zai tashi wani sannan al'ilmu bi ta'akkurin nasikh sharaɗi na biyu zama ana da ilimin sanin hukuncin da zai share wani ya zo daga bayan mana jinkirin zuwan hukuncin da zai share wani ina daga cikin sharaɗi na biyu da ake amfani da shi a share hukunci ga dalili ina nuna a farkon musulunci kaza ga wani dalilin ina kishiyantar wannan hukuncin amma kuma ya zo a ƙarshen musulunci ta sa ce wannan da ya zo daga baya ya tashi wancan na farkon da ana da ilimin tarihin cewar wannan bayanin an yi shi ne a maka sanda manzo yana maka wannan kuma an yi shi ne a madina kuma sai da manzo ya gama rayuwarsa a maka ya yi ta madina su haka to abin da ya a madina ne zai tashi abin da ya a maka wancan ɗauke shi a farkon musulunci ne nan kuma bayan musulunci ya yi ƙarfi abubuwa sun kankama to sai ka san tarihin hukuncin da zaka share wani da shi shi ya yazo daga baya akan wanda kake so ka share to shi ne yake magana to shi ne sharadi na biyu da ake tafiya zuwa ga a ce wani hukunci ya tashi wani amma in babu waɗannan sharaɗan guda biyu to mutum ka ce wani hukunci ya tashi wani bai taso dama dai an fahimta to wannan shine abin da ita ke babin da shi abin da ya shafi wato annasu cewar share hukunci ana iya share wani a zo maka da madadi ana iya sharewa ba a zo maka da madadi ba sauƙin ko ake so ka samu an ɗauke maka abu sannan kuma cewar ba za ka tafi zuwa ga cewar wani hukunci ya tashi wani ba sai ba za ka iya haɗa su tafi tare ba ko kuma ya zamanto cewar kana da cikakken ilimin cewar wannan hukuncin shine ya zo daga baya wancan kuma shine ya zo daga wato farko sai ka ce to wanda ya zo daga baya ya tashi abin da ya zo daga farko to wannan shine abin da ya ka abin da muka dida Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk